Deutsche Welle ji ka ƙaru. Masu yaƙi da muggan laifuka. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkamu da sake saduwa a cikin kashi na hudu na shirinmu akan yaƙi da muggan laifuka mai suna kisan mummuke. A cikin shirin da ya gabata mun ji yadda Suwaiba ta kai kara gaban 'yan sanda akan zargin da take yi na ainihin abin da ya kashe mijinta a wajen aikinsa a masana'antar sarrafa karafa ta kakarawa. Sai dai kuma an yi kunnen uwar shegu da karar da ta kai. Mun ji kuma yadda Laure ta fara soyayya da shugaban wajen aikin ta tanko wanda kuma shine babban manajan masana'antar sarrafa karafa ta kakarawa. Mun ji kuma yadda Dr. Idris ya shaida wa Laure cewa ɗan nan nata ɗan shekara goma sha biyar wato Anas gubace sanadiyar rashin lafiyarsa to ko me take shirin yi akan wannan lamari yanzu sai ku biyo mu don ku ji yadda za ta kaya a cikin wannan kashin mai taken ba kowane mai yaƙi da muggan laifuka ne ke sanya kayan sarki ba za mu fara wasan da sanyin safiya a wani filin wasan yara da ke garin 'yan turame bari mu ji abin da ado mai kula da ma'aikata a masana'antar sarrafa karafa na kakarawa ke aikatawa a can bar mu ji abin da ado mai kula da ma'aikata a masana'antar sarrafa karafa nan ta kakarawa ke aikatawa a can ya isa haka ina ganin ramin ya yi zurfi haka kai kawo da gwalan nan ku juye shi a cikin ramin nan kuma ka rufe shi haba ado wannan filin wasan kwallon kafa ne yara suna zuwa nan kullum suna wasa baka ganin ya fi dacewa binne wannan dagwalin masana'antar a wani waje na daban haka fa to naji sai ka bani makullin gidanka na zuba a can zo mana kawo makullin na ce haba ai na san ba za ka iya da ba malam ɗauko wulbaran can ka rufe da gwalan da ke cikin ramin an gama kai sauri mana me ke damun ka ne ko har yanzu barci kake ji me yasa ka tsaya wata na gani tana zuwa nan ina kwana ado Wai me kuke yi a filin wasan yara kuma Lafiya lau suwai ba. Ina za ki haka da sassafe? Wallahi wallahi na ji takaicin rasuwar mijinki. Gaskiya ne, kin san dan baba abokin aikin mu ne na kwarai. Kuma mutum ne mai kwazo. Wannan gaskiya ne. Ni ba har yanzu baku bani ansan tambaya ta ba. Me kuke yi a nan? Wannan kuma ramin da kuka haƙa na menene? To, wannan ramin ito. Baki da labarin masana'antar karafa ta kakarawa ta bayar da gudummawar ragar ƙwallon ƙafa ga yara shi ya sa muka haka wannan ramin ai kan ma mu ɓata miki lokaci malama soyayya bayan duk je kiko inda zaki tafi a gaskiya ni ba inda za ni ado na gode ma Allah da ya haɗa mu da kai ma ina so ka faɗa mini gaskiya kai ka sani ni ma na sani cewa mijina ba zazzaɓin malaria ne ya sanadiyar mutuwarsa ba ina roƙonka ka taimaka mini na gano ainihin abin da ya faru me nake ji haka gaskiya ne abin da ta faɗa ado a masana'anta ba an ce mana dan babu da zazzabin malaria ya zo aiki ba kai kuma wa ya saka cikin wannan magana ka ci gaba da aikinka kai ka fiye shishigi je ka rufe wancan ramin ka ga kuwa ado dan baba fa yana ganin girman ka ya kamata a ce kai masa rana kai ma dan Allah ka taimaka mini gaskiya malama soyayya ba sai dai ki dauki hakuri amma ba abin da zan iya yi akan wannan magana a gaskiya yau ina da tarin aiki amma fa har yanzu ina tunanin abin da dr idris ya faɗa min jiya ta ina ko a duniyan nan anas ya samu gubar darma amma sai mu gode wa allah da ya kawo mana yanar gizo inda za mu samu amsoshin muhimman tambayoyi da muke bukata kamar wannan bara mu gani gubar darma yauwa na samo shi gubar darma dai wata guba ce mai ƙarfin gaske ita dai ba a ganinta kuma ba ta da wani ƙamshi balle ma a ji ɗanɗananta lallaifa haba shi yasa ake ta fama wajen gano yadda gubar ta shiga jikin anas dama dr idris ya ce ana iya kamuwa da ita ta shakarta ko kuma shan ruwan famfo daga tsohon bututun ruwa da ke dauke da gubar amma kuma ai ba na jin hakan ne to waɗanne ne kuma sauran hanyoyin cuɗanya da gubar bara dai na sake shiga duniya ha yaya dai tanko kai in zo ne ha ba laure ina rahoton da ce miki ki rubuta Ito eh to har yanzu dai ina kan aiki a kansa zan kawo maka kan teburinka in na gama to na baki minti talatin domin kuwa zan gabatar da shi a gaban hukumar gudanarwa ne yau da rana na fahimta sai kuma me yanzu dai kan ba komai to minti talatin fa su kadai na baki a ina na tsaya ne ma yauwa hanyoyin cuɗanya da gubar darma hanyoyin cuɗanya da gubar darma sun haɗa da batira sardan warda da bututu da tukwanen ƙarfe da kayan rufi da kuma wasu kayan shafe-shafe ha to ani har yanzu ban ga inda anas ya haɗa nasaba da waɗannan abubuwan ba yau tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya ga wani abun kuma wasu muhimman hanyoyin gurɓatar muhalli da gubar darma sun haɗa da haƙar ma'adanai da narka ƙarafa da sarrafa shi a wasu ƙasashen ma har da amfani da fentin da aka sarrafa da shi ƙarfen da ke ɗauke da darma to narka ƙarafe da kayan rufi da fenti da sarrafa ƙarafa to ko shi ya sa ab tabdijan shigo mana lalle laura kin yi sauri maganar rahoton nan ba gaskiya kin san aiki ni kwatanko ina da wasu tambayoyin da nake so in maka amma dan Allah ka gaya min gaskiya to kin zo da littafin rantsuwa in kin zo da shi sai in rantse zan faɗi gaskiya wannan fa ba maganar raha ba ce tanko eh to haka ne ci gaba da bayanin ki shin masana'antar sarrafa karafa ta kakarawa tana amfani da darma a kayan rufi da fentin ta ko kuwa wannan wace irin tambaya ce ni dai ka bani amsa ta shin masana'antar na tana amfani da darma a kayanta ko ko ba ta yi tana yi amma ai ba mu kaɗai bane muke amfani da ita a ina kuke zubar da dagwalon masana'antar haba laure wai menene haka na ce tanku ka faɗa min ina ne ina so in sani to muna zubarwa ne a wurin da ƙaramar hukumar 'yan tara mata bamu a daidai ina wani wuri yake a kusa da kogi daga nan ne ruwa yake tafiya da dagwalan? haka fa ruwa yake tafiya da shi zuwa gidajen matan da ba san hawa ba san sauka ba waɗanda suke amfani da shi wajen dafa abinci su yi wanka su yi wanki suna ɗirkar gubar darma su da iyalansu cikin rashin sani ke kuwa laure wai me ya same ki ne na san da aiki yayi miki yawa gashi rashin lafiya ɗanki kuma amma tambaya ta ta ƙarshe shine a gidajen da masana'anta ta bamu na ga an yi ma wasu fenti shin akwai sinadarin darma a cikin fentin duk gidajen da masana'anta ke bayarwa an yi musu fenti ne da wanda muke yi a nan kana nufin da irin fenti mai gubar darma da muke yi a nan ba mamaki shi yasa baka fita ofis ɗinka sai ka sa kayan aiki na kariyan guba ke ya kamata ki san irin abin da yake faɗa fa kin san ina ƙaunaki amma kuma ni ne shugaba a nan ba na son jin irin wannan lafazin daga bakinki don haka ina baki shawara ki daina irin wannan zancen ko kuma ko kuma me kai baka san irin illar da kuke mazauna yan garin turame ba ne ko illar da kuke mana illar kuma da kuke wa ɗana ya isa haka na ce abin ya ishe ni haka na kore ki daga aiki me ka ina kwana ke kuma wa kenan wa ya baki izinin shigowa ofishina gani kuna yar ganawa da sakatare ka shi yasa na shigo ba tare da izini ba ina neman ahuwa kan irin shigowar da na yi laura kin san wannan matar kin ga malama ko ma wace ce ke ga sakatariya ta nan ki je ki nemi izinin ganawa da ni au har yanzu ina na a sakatariyar taka kenan tanko ba yanzu ka ce ka kore ni ba bari na gabatar da kaina ni ce suwai basani matar marigayi dan baba ma'aikacinku ai ka tuna da shi ko bai daɗe da mutuwa ba a wani yanayi da ba a gano ba a wannan masana'antar don haka ni ba zan bar wannan ofis ɗin ba har sai an gano abin da ya yi sanadiyar mutuwar mijina. To ma saurare a nan kuma muka kawo ƙarshen wannan kashi na hudu na wasanmu mai suna kisan mummuke wanda wasa ne akan yaƙi da muggan laifuka. Garin irin wannan zar da ake yi a ofishin tanko sai ku kasance da mu a kashi na gaba don jin yadda za ta kasance. Kafin nan nake muku fatan alheri daga nan sashin Hausa na DW da ke birnin Bonn. Masu yaƙi da muggan laifuka.